Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Wani magidanci da ya je gumboka ya neman lakani kan matarsa, ƙarshe dai reshe ya juye da mujiya. Su kuwa iyayen matasan nan da ake zargin 'yan sandan antidaba sun hallaka su a sharaɗa sun koka bisa yadda suka ce wani alkali ya sallami guda daga makasan. Sai dai kuma babbar kotun jiha ta ce a'a alkali fa ya yi hukunci ne akan ka'ida. Za mu ɗora a kan batun ginin shaguna a haraba da kewayen masallacin juma'a na waje har ma mun kai ziyarar gani da ido bayan da majalisa ta dakatar da aikin. Bincike yana nuna cewar kudaden magada da suka yi batan dabo a aljihun hukumar lura da kotunan shari'ar musulunci sun doshi naira miliyan ɗari shida, kuma har ma an gano maƙudan miliyoyi a asusun wasu da kusoshin hukumar. Za mu kawo muku wasikar mu ta kaico tunda dai yau ne take laraba wacce bahaushe ke wallakabi da ta bawa ranar samu. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Nasir Salisu Zango ne ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin inda ranka, wanda masu salon magana sukan ce ka sha kallo. Yau shirin zai fara ne da batun korafin wasu mata da suka shigo cikin yanayi na damuwa da tashin hankali. Suka ce su ne mahaifin matasan nan da ake zargin wasu 'yan sanda daga daba sun hallaka su, babu gaira babu dalili. Amma an kama 'yan sandan an kai su kotu, sai suka ce sun wayi gari wani alkalin kotun majistri mai lamba 58 an ce ya bayar da belin guda daga ciki mai suna murtala ismail kunshin takardar korafi da suka rubuta aka kuma aika ta har ofishin babban jojin jiha kunshin takardar ya bayyana cewa bayan kisan waɗannan matasa ne aka kama sajan ubale da murtala ismail bisa umarnin kwamishinan 'yan sanda aka kuma gurfanar da su a gaban kotun ana kuma sauraron shawarwari don kai su babbar kotun jiha mai hurumi kunshin takardar sakin layi na hudu ya bayyana cewar babban abin takaicin shine lauyanmu ya shaida mana cewar ya je kotun bai ga guda daga cikin waɗanda ake zargi ba mai suna murtala ibrahim kuma da ya bincika a sashen adana bayanai na kurkukun goron dutse sai aka sanar da shi cewa mai shari'a amin muhammad gabari shine ya sake shi a matsayin beli kunshin wannan takarda ya kara da cewar muna roƙon a ƙaddamar da bincike akan wannan alkali aminu gabari domin ɗaukar mataki a kansa idan har an same shi da laifi. Su kuma iyayen waɗannan matasa sun bayyana matuƙar kaɗuwarsu kan yadda talaka ke shiga garari a lokacin da yake neman a yi masa adalci. Har ma suna cewar da 'ya'yan nasu da aka kashe su ne suka kisa da yanzu labari ya sha bamban. Mu damuwar mu gaskiya muna so a bi mana hakkinmu tunda dai yaranmu ba su yi wa kowa komai ba. muna zaune da su lafiya suna zaune da jama'a lafiya ba su damu kowa ba gwamna ya taimaka ya duba mana wannan lamarin yadda suka kashe 'ya'yanmu da mu 'ya'yanmu ne suka yi na ga za a bibiya amma shi zance yanzu ya zo shekara abin tambaya anan da yi shine gaskiya ne aminu gabari ya bayar da belin wannan mutum idan har ya bayar da wani sashin doka ya tawassale, tambayar kenan da na yi wa kakakin babbar kotun jiha babajiba ibrahim wanda ya ce mai shari'a Aminu Gabari yana kan doron gaskiya domin ya yi tawassali ne da gwadaban doka bayan shawarwari da aka bayar daga babbar kotu. Na cewar shi Murtala Ibrahim babu burbuɗin laifi a kansa, don haka babu laifi idan an sallame shi. Don haka Aminu Gabarin da doka ya amfani ya yi wannan hukunci, gama ma ba ba. alhamdulillah wannan alkali ya dogara ne da ainihin irin shawarar da su wannan ma'aikatar shari'a ta jihar kano ta bayar na cewar a sallami ɗaya daga cikin waɗanda ake tuhuma da wannan zargi domin a binciken da suka gudanar na kundin bincike na ta wannan shari'a da ake cewa kes diary sun gano babu wani burbushin abin da ya danganta shi da laifin da ake tuhumarsa da shi daga gurin 'yan sanda saboda haka suka ba da shawarar cewa a sallame shi daga cikin wannan shari'a ɗaya kuma suka ce a rage masa ƙarfin cajin. To Allah kyauta, da wannan kuma bari mu je ga batun batan dabo da kuɗin magada da makaraya suka yi aljihun hukumar lura da kotunan musulunci na jihar Kano, wanda tuni aka fara kaddamar da bincike. Yanzu haka dai hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashewa ta jihar Kano ta ce ta yi nisa a wannan bincike domin har ma sun gayyato manyan ƙusoshi a hukumar sun bayar da statement sun tafi. a gobe ne kuma za su ƙara zama da manajojin bankunan da abin ya shafa domin dai su ma a zauna a yi lissafi a ga inda naira ta ɓaci. Kamar da aka sani dai kuɗin da ake maganar sun ɓata sun kai naira miliyan ɗari uku da arba'in da biyar a baya, amma a binciken da ake yi an gano ashe abin ya ninka haka. Domin fa kuɗaɗen da aka gano a yanzu sun yi layar zana sun haura naira miliyan ɗari shida, haka ma an gano miliyoyin kuɗi a aljihun wasu daga cikin waɗanda ake bincike. Haka ma dai akwai wani mai riƙe da sarauta wanda shi ma ke aiki a hukumar shi ma binciken ya gangaro gare shi sai dai kuma shugaban hukumar anti-corruption barista mahmud balarabe ya ce ba za su yi saurin amayar da abin da ke cikinsu ba har sai an kai gaba tukunna wata majiya ta shaidawa inda ranka cewar binciken ya gano wani ma'aikacin gwamnati a wata hukuma da ake hada baki da shi yana kwaikwayar saka hannun babban magatakardar hukumar ana cire kuɗin magada ana washagale da su Nan gaba dai sakamakon binciken ne zai tabbatar da ainihin abin da ke faruwa. Haka ma kuma wata majiya ta ce hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ta fara bincike akan wannan badakala har ma su ma binciken su yayi nisa kan wannan batu. akan wannan ma dai na sake tuntubar kakakin babbar kotun jiha Babajiba Ibrahim wanda ya mana ƙarin haske. gaskiya ne babu shakka har yanzu mu dai matsayinmu yana nan akan wannan magana tana nan tana karkashin gudanarwar bincike kuma kamar da na ba da sanarwa tun a fari ta kotu ka san ba ta gudanar da bincike sai ko ta tura a yi bincike to mun tura a gudanar da bincike a batun waɗansu ma'aikata ko wannan babu shakka wato wani abu ne da har yanzu ake ta ƙididdigo bincike a kai wanda kuma mu idan aka kawo mana rahoto a rubuce to hukumar ɗauka da ladabtar da ma'aikatan kotuna ko kuma shari'a na jihar kano ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba kuma za ta shiga za ta ɗauki mataki to wannan kenan yanzu kuwa sai batun dambarwar gina shaguna birjika a haraba da kewayen masallacin juma'a na waje da yawan mutane dai sun yaba da tawalu'u da dattakon malam tijjani balakala rawi wanda a shirin mu da ya gabata muka rawaito muku shi yana mai cewar ya ji tsoron Allah ya ajiye mukaminsa na kwamitin amintattu a masallacin duba da yadda ake kulle kuciya da masallacin alhalin kuma an rasa inda kuɗaɗen ke zirarewa kuma ya yi magana an rasa mai amsawa don haka ya ce gare ya haƙura don ya game da ubangiji salin alin alhaji lawan abdullahi dukurawa guda ne daga cikin dattijai a kano waɗanda wannan aiki ke ƙona musu zuciya ya ce shiru shirin da mutanen jihar kano ke yi ana yi musu cinkaca ya yi yawa don haka lokaci ya yi da ya kamata a ce an magantu masu bin sallah a masallatai na juma'a duk baki da na kano da ke magana da yawon su su daɗin wannan abu ba domin masallacin nan na Allah ne nasu ne bai kamata a haka ba samun abu da tuyani yi ya yi daidai kuma Allah saka masa kuma ina kira ga malamai yan uwansa su duba maganar nan ba zira ido za a yi ba zira ido yana kwaran mu ya yi cuce mu da kyau ko mai fara sai a ce a ido ya kuma kamata malamai hukumar limamai da hukumar malamai da hukumar shukura su shigo lamarin nan masallacin nan Allah masa arziki mai yawa ba na wasa ba Tun bayan labarin da muka fitar a Litinin da ta gabata dai, Majalisar Dokokin Jihar Kano ta dakatar da aikin gine masallacin. Don haka ne ma yau muka aike da wakilan gani da ido, waɗanda suka iske haƙiƙa an tsaya da aiki, har ma sun iske hukumar tsara birane ta Kanibda ta dan barajen fenti a gine-ginen da aka fara. Sai dai kuma ba za a yi saurin tafawa majalisar ba akan wannan mataki, sai an ga ɗorewarsa. Domin Bahaushe ya ce duk dukan da za a yi wa jaki ta jiya ne. A sau nawa ne ana hana gini, amma da zarar an shiga an fita sai kaga an dawo har an kai linta. To amma za a yi wa majalisar zaton alheri a yanzu kuma a jira a gani ko dokar tasu za ta ɗore. Kuma dai daɗi na da gobe saurin zuwa. marigayi sani sabulu mai kace. Ko ba magana a zura ido ta ishi mai hankali. To mu ma dai mun zura idan har zuwa ganin abin da ya ture wa buzu naɗi. Yanzu kuwa sai batun sa toka sa katsi da ya kawo zaman cin kunamar kadangare kan ikon mallakar filin makarantar Izazuddin da ke sani mai nagi. an dai daɗe ana harbi in harba tsakanin magadan marigayi malam ibrahim isa ya kasai da ya mallaki wannan makaranta ta izazu waɗanda suka sayar ga wani mutum da kuma wasu daga al'ummar unguwa da ke ganin cewar makarantar tasu ce da fara dai ma'aikatar ilimi ta dakatar da wanda ya saya daga tasirifin makarantar daga bisani maganar ta tafi gaban majalisa har ta kai yau majalisar dokokin jihar kano ta gama bincike ta kuma fitar da sanarwa ina ta tabbatar da cewa babu tantama hakika wannan makaranta mallakin marigayi Ibrahim Isa ce. Don haka magadansa suna da ikon sayarwa. Majalisar ta ce ta gamsu da takaddun mallaka da Habzi da marigayi ya yi. tsawon lokaci yana rike da wannan makaranta. Don haka ta tabbatar da cewa wanda ya sayi wannan wuri shine da mallakin makaranta. Wani rabul Umar Musa Gama da ke wakiltar ƙaramar hukumar Nasarawa a zauren majalisar kuma shine ya karanta jawabin kwamitocin da suka yi bincike a kan batun ya ce zance dai ya ƙare domin kuwa sun miƙa gaskiya ga ahalinta. Barista masi Muhammad Ma'arub shine lauyan wanda ya sayi makaranta ya ce gaskiya ce ta halinta kuma dan zaman lafiya ma har wata makarantar suka sake gina wa al'ummar unguwa a can filin mushe amma kuma sai da ta kai an je gaba. to dai gaskiya ta bayyana. to ainihi a nan wajen in ce to gaskiya ta bayyana abin da muke ta nema ta bayyana yau ga ta Allah ya fito da ita a fili domin wannan wajen asali daman na malam isa ne to mu ma mu kokari mu yi wani abin da zai tallafa wa mutanen da suke cin amfani a wajen muka ce to za mu gina musu ajujuwa sai da muka gina aji biyu a wajen nan a nan wajen filin mushe makaranta guda. to Allah kyauta masauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan freedom radio muryar jama'a. To madalla. Makarantar nan ta Walfa British English College Kano na ɗaukan sababbin ɗalibai masu sha'awar koyon ingantaccen turanci a cikin wata uku kacal. Akwai kwasa-kwasai na musamman waɗanda za su ba ku damar samun gogewa ta yadda za ku yi magana da turanci kamar irin na turawa. Akwai English Grammar, English Literature, Public Speaking, Dictionary Studies da kuma Pronunciation Practice. akwai tsarin nan ɗaliban sakandare da na manyan makarantu akwai tsari na waɗanda suke son koyon rubutu da karatu na turanci da na ma hausa wannan tsari zai ba mutum damar koyar rubutu da karatu da magana da turanci a cikin wata uku kacal ko da kuwa mutum bai taɓa sanin bihim a turanci ba akwai tsari na karantar karamar diploma da certificate domin ƙarin kwalliya ga takardun akwai online english coaching ga mutanen da suke nesa da waɗanda suke ƙasashen getare domin ƙarin bayani kuna iya zuwa ofishinsu da ke lamba goma sha biyu zuwa kan titin masallacin murtala daura da filin hoki a nan kano ko a kira lambar waya sifili takwas sifili shida shida shida shida shida tara ɗaya biyar sanarwa daga Badar Isiyaku Babar shugaban makaranta. To yanzu kuwa sai babbar kotun jiha ƙarƙashin Honorable Justice SB na Malan inda a yau kotun ta soke odar da ta bayar na dakatar da wani gini da ake yi a cikin kasuwar Kwantin Kwari bayan da wasu 'yan kasuwar suka yi ƙara suna masu ƙalubalantar kamfanin da ke gabatar da wannan aiki wato RAS Construction and Technical Limited da kuma hukumar tsara birane ta Kanibda da hukumar lura da filaye ta jihar Kano har ta kai kotun ta bayar da oda na a dakatar da wancan gini. sai dai kuma a yau kotun ta soke wannan oda ta kuma ki amincewa da bukatar masu kara da suka hada da alhaji shehu bukar makuda da alhaji shehu alasan da alhaji awwal bahari da alhaji kabiru ismail da alhaji salu baita da kuma kungiyar ƙananan 'yan kasuwa ta kantin kwari suka shigar kotun ta tabbatar da soke waccan oda ta kuma bayar da umarnin ci gaba da shari'ar amma cikin hanzari an kuma ɗage ci gaban shari'ar zuwa ranar sha uku ga watan da muke ciki to wannan kenan Yanzu kuwa sai kotun majistiri mai lamba biyar karkashin mai shari'a Hauwa Lawan Manjibir, inda ya gurfanar da wasu mutane da aka zarga da aikin bokanci, inda suka yi wa wani mutum surkulle suka yi masa fafa lolo, tare da karɓe masa naira miliyan hudu da zummar za su bashi layar kau da bara. Wakilinmu Aminu Abdu Baka Noma yana da ci gaban labarin. A zaman kotun na yau ne dai aka gurfanar da Usman Haruna da ko mutane uku bisa tuhumarsa da haɗa kai da sihiri da cuta da cin amana wanda ya saba da sashe na 97 da 322 da 312 da kuma 39 na final court lauyan gwamnati barista lamid abba soran dinki ya buƙaci a karanto musu tumar, shi kuma jami'in kotun wato mubarak abdullahi ya karanto kuma fassara musu ko da aka tambaye su sai suka musanta tun da fara dai wani mutum ne mai suna sagiru ya haya tudun wada shi ne ya karar su akan ya je neman maganin aljanun da ke jikin matarsa su kuma suka ce za su ba shi maganin tsari kuma suka karɓi kuɗi naira miliyan hudu daga bisani ya ce su dawo masa da kuɗinsa. Lauyan gwamnati ya buƙaci kotu da ta amince su kawo shaidunsu. Kotun kuma ta amince inda aka ɗaga zuwa ranar sha tara ga watan goma na wannan shekarar domin ci gaba da shari'ar. Jami'an gidan gyaran hali Sunusu Dawakin Tufa da Salisu Daurawa su ne suka iza kiyar su. Filin da ranka ya zanta da wanda ya yi ƙarar. kira ne yake ce min zai bani magani wanda zai zama kamar tsari ne a tare da ni da ita da kuma harkar kasuwata bayan ya bani wannan rubutun na rasa hankali na don haka ya ce kada in faɗawa kowa su ma waɗanda aka yi karar sun yi bayani kamar haka ana zargin mu mun cuce wani ne ko mun bashi rubutu ko mun masa sihiri ne a yadda dai na an karanto don ni ban taɓa jin maganar ma an ba yanzu da na ba haka ba to ai dama bahaushe ya ce kwaɗayi mabuɗin wahala idan babu kwaɗayi babu wulaƙanci Kafin mu je ga wasikar mu ta kaito kamfanin sayar da waya mai suna IBK Global Communication da ke kasuwar waya ta Farm Center New Dubai Plaza kusa da gidan mai na Total. Sun sake kawo muku garaɓa sannan ta mallakar waya cikin sauki inda za ka bayar da kashi arba'in kuma ka cika kuɗin cikin watanni uku ko hudu ko shida. Wayoyin dai su ne ta Kano da Infinix da kuma Itel. Haka kuma kamfanin yana yi muku albishir da kawo muku wayoyi irin su Oppo da Redmi da Samsung da iPhone da Hawaii da bibo masu karfin shiga yanar gizo da kuma 5G. za ka same su a cikin sauki da rangwame. Ku dai kawai ku garzaya shagon su mai lamba takwas gidan New Dubai ko kuma ku kira lambar waya sifili takwas sifili uku tara biyar bakwai takwas takwas hudu sifili. Haka kuma ga takardar neman taimako ta Suleiman Muhammad wanda shi ma ya gamu da lalura har ta kai ana neman naira dubu ɗari biyu da hamsin da biyar domin yi masa aiki. sai kuma takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Ibrahim Mahmud wanda shi kuma cikon naira dubu arba'in da biyu kawai yake nema bisa aiki da za a yi masa. sai kuma takardar neman taimako ta wani ɗalibi wanda ya samu gurbin karantar lissafi a jami'ar bayero da ke nan kano amma kuma kuɗin registration naira dubu arba'in da ɗaya da ɗari biyar na neman dakushe wannan dama da ya samu da fatan bayan allah za ku taimaka ku ceto rayuwar waɗannan bayan allah duka duka kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Nasir Salisu Zango da na gabatar nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya bisalam. salam.